abin da nake so in faɗa abu ɗaya ne wanda ya zama cewa wato har yanzu nake ma mutane mu ƴan kungiya in akwai su ko ko wannan masu yi ko ko in sun sa niyya su daina in akwai su ka san ba abin da ba zai faru a duniya ba akwai da zai ci akwai da ba zai ci kuma akwai da ke canja ra'ayi su bar wannan ra'ayi ra'ayin nan ba gaba da zai kai su ba muna so mu duba abin da Allah zai mu gan masu gaskiya a duniya kuma mu gan masu gaskiya a cikin wayannan halayen da ke faruwa a cikin Najeriya muna so kowa ya soke hannunsa an ma yan kungiya ne don Allah dun annabi su bar wani abun ba ba yi zuwa ga baki shi ba na so a samu lafiya a Najeriya mu ga abin da za a yi shi a cikin wannan mitin da za a yi shi kuma duk Allah dun annabi mutane su yi tunani kuma su wani Allah ubangiji Allah ya kalle lafiya a Najeriya kamar da Allah yana da mana albarka a Najeriya. ba ma so wani mutum ya fitar da wani su maganganun da ba kai ba gindi da ba yana sa wuta a ce ba za a yi ba za a yi suru ba ba za a yi kuma ba su ne suka sa ba Allah ne ya sa kuma ba tsoro ake yi ba a tsoron Allah yake ba tsoron mutum ake ba kuma ba tsoron hukumar ne ake ba ana tsoron Allah ne an duba abin ba kare ba da a kasar mu Najeriya shi a samu so mu yi don saboda mu samu lafiya a Najeriya ba don saboda zaɓe ko saboda na ba a muna so lafiya na kasar mu zaɓe shi waye ne zaɓe ba da kowa duniya Allah ne mai rike mutum saboda haka muna tsoron Allah kuma muna duba cewa wannan abun lafiya ne ke so a shiga mu a kasar mu Najeriya. Yanzu kun goyi bayan matakin da sojojin Najeriya ke ɗauka na mai da martani kuma ya kamata ma su ci gaba da kai hare-hare domin su kare wannan barnar da ake ci gaba da yi tun da an ce an ba da sanarwar tsagaita wuta amma wasu har yanzu ba su bi umarnin ba? Mun an wasu duk wani abin da suka gani a kai su kama su kawai gaba duk abin da suka gani a kai su duk abin da su a kai su. don ba mu yan kungiya bane muka sa nan su yi kamin su yi shayin a kai za su samu wayanda suka yi wannan abubuwan wannan ba yan kungiya bane kuma Allah ya so an Allah tona cikin su malam ladi Ahmadu kenan kakakin kungiyar nan na Boko Haram a firar da na yi da shi ta wayar taho daga Abuja a yayin da ake ci gaba da taron sulhu tsakanin wakilan kungiyar tasu da gwamnatin Najeriya a kasar Chadi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.